<coughs> Assalamu alaikum masu kallon mu. Barkamu da wannan lokaci. Idan ba ku manta ba dama na faɗa muku har yanzu dai ina nan a garin Obajana. saboda haka zan nuna muku wani babban abun mamaki yanzu yanzu nan wanda idan dama da baki na faɗa muku na tabbata za ku karyata ni ne saboda haka yanzu yanzu nan ina so idanunku ya kwashe muku ku biyo ni wani abu na ne ya ta ina ake kullewa ne no ki yauwa to masu kallon mu ku duba ne ku ga irin wannan abin alfahari abin sha'awa abin burgewa yau dai mace ce ta ja turela amma kar in cika ku da surutu kun san an ce waka a bakin mai ita ta bi daɗi saboda haka bara in sada ku da ita domin mu ji menene ra'ayinta da kuma dalilin da ya sa har ta kawo wannan matsayi yau ita da kanta take jan wannan babbar mota kamar haka majiya ehm, masu kallo za su zo su ji menene ya ja ra'ayinki kuma ya baki sha'awa har kika ji kina so ki zama ke ce ke ma yanzu kike jan tirela to jama'a salamu alaikum a takaice da suna na halimatu sadiya da yawancin duniya sun fi sani na da hafi ni yar yalwan shandan ne yalwan shandan a karkashin jihar plateau take kowa ya santa yalwan shandan plateau state ne da farko dai ina garin na ina zamana ina sai da abinci eh. sai from nowhere sai ga wata mata hajiya rabi'atu yar mutanen mashi eh. ta zo wai eh, ta yar kasina ce ta zo wai ta tazo za a bata moto sai na ce wata irin moto aka ce min trela na ce karya dai aka ce min wallahi trela za a bata a gaba na dai ranar ta hau test oh. na gan ta ja trela tun daga ranar na haukace na dinga salle ina murna a garin obaja na ina wasa kuɗi na ce sha allahu ni ma sai na tuka kamar wasa yan amin suka amsa yau kuma gashi na sanci kai na nema na zama one in town to <laughs> ni ma insha Allah sai na tuka trailer to Allah ubangije taimaka to amma Hajji Halima za mu so mu ji menene takaitaccen a takaice dai na san yan kallo za su zo su ci cewa tun daga za ki ka shekara nawa da fara jan trailer yanzu eh to na fara koyon trailer nan a 2002 a ah, 2012 sorry na fara koya a ah, kafin 2013 aka bani aka min freedom aka bani na na kai aka ban tanki tanki na fara tuka tankin dangote so da na tuka tanki irin na shekara daya da wata uku ne ko hudu sai aka contracting aikin mu sai na da aka bani siminti aka sake bani wata moto na fleet 1 1b30 ita ba na tuka ta na tsohon shekara daya ka da irin wata biyar kafin yanzu aka sake bani wannan fara yanzu faran na hannu ne ta ma shekarar ta ɗaya da wata uku kenan bana to alhamdulillah mm. to hajji halima za mu so mu ji tun daga tsawon wannan kusan shekaru shida kenan da kika fara harkar manyan motoci wani abu ne wanda ya taba gigi taki a game da wannan harkar wanda ba za ki taba mantawa da shi ba gaskiya akwai abu ni ne ko nike da abin da dan ga miki saboda in ba din da yaddan Allah ya nufa dan na da abinci akan wannan mota ba abin da aka taba aka mun a rayuwa da har in bi mutu baran manta da ita ba gaske da na bar mota. wani lokaci da ina kan motar mai gida na ni da mai gida na chief driver ne baya tuki da ya kan mota ya nuna mun giyoyin mota sai ya saukai bane da yaran mota to mun dauki kaya muka kai Habuja waya house din mu sai irin fisari ya kama ne na je kafin je in fisari in dawo numban mu ya fito yaro ya ja mota ya tafi ya bani kawai na nime shawar sai ce min shi ya riga tafi an ni kuma lokacin ban san wurin ban da muke Abuja mm. hankali ne tashi na dinga kuka na ce wallahi sai na bar aikin ɗaya ita wannan Hajiya Rabi ta ce min to ai ita ta ji daɗin da hakan ya faru saboda a rayuwa wata rana kamar irin ranar ta yau mm. da kin zo kina tambaya za ku iya tambaya wani kalubale na na taba samu to kin gan ban samu wani kalubale ba ban da abin da zan baku to wannan ita ce kalubale nan ba wanda baran taba manta da shi ba rayuwa to kuma a matsayinki na ya mace duk da dai na san cewa karfen da sara ba shi da tabbas ko da ma a kananan motoci wani lokacin kana tafiya ko kwancewan taya ko sacewan taya da dai sauransu ya kike yi eh to ni dai a lokacin da na na fara aikin bin mota abokan aiki na basu yadda in dinga aiki ba amma saboda ni na sa abin a cikin zuciya in suna yi ina sa musu idanu har na iya daga jack su abin na ba su mamaki wani lokaci man sun fara daura eh, taya ko kunce ina karban ya amma su ba da san ransu ba amma ni tun da ni dai na san na sa abin a raina a lokacin duk abin da suke ina kallon su shi yasa yanzu da kaina zan iya yi wannan abubuwan ma amma ni kan koyan mota sun min nagata ne ba sai da su sun koya min ba mm. to mun ji abin da ya gigita ki za kuma mu san mu ji menene abin da ya burge ki a tattare da wannan harka taki wanda ba za ki manta da shi ba gaskiya abin da yake burge ni a cikin wannan aikin mu nan shine irin misalin in lodi in kai garin of lodin kaya inda jama'a za ki gan al'umman annabi don abin da aka taba ma al'umma ya barin taba manta da shi ba garin murna har kuka mata sun tare hanyar ranar sun hana maza komai a garin umahiya suna ta rawansu suna ta addu'o'i da yaren inyamurai ni dai sai dan jance jesus christ ba san me ake faɗa ba da ana ta ememu ana ta iyu kin ga irin wannan ma abun burge wani abun ban sha'awa kin san dai ba musulmai bane amma suna mana addu'o'i ba garin da damu je ki ga an zage mu sai da addu'o'i da manyan malamai da nan addinin musulunci da ma na kristanci da kuma kowane iri suna mana addu'o'i gaskiya to wannan abun yana burge ni yana ban sha'awa a gaskiya wannan abun mm. sha'awa ne to sannan kuma na san da cewa dai kowane lokaci kina ɗaukan kaya za mu so mu ji da wani lokaci kika fi jin daɗin tuƙi shin da rana ne ko a'a da daddare ne ai duk direban babban mota zai gaya miki in tuki ne ka ji daɗi sai da rai <laughs> domin ni ina tuki da rana ma sun ana delay min tafiya na kamar hanyar da ban taba bi ba dan bi the first time in sun gan mace ne zaki gan sun ɗiba mashin abubuwa su je su tare ni dole in sai mu gaggaisa to amma da daddare ne ina tafiya na cikin kwanciyar hankali kuma a cikin sauri ba a bata min lokaci kenan dai kin fi son tafiya dare na fi son tafiya dare. to ya kuma kuke karewa da yan taron makara eh to mu dai ubangijin Allah na kare mu amma dai so dai sun taba tare na Onitsha karshen sai ma da suka gani mace ne ma suka min adoyi suka ce ba su kudi na da dubu biyar na ba su da waya na kuma karshen sai ma suka yi ta min adoyi suka ce madam keep it up na ce musu thank you very much Allah ya kara sannan kuma na san kuna kai kaya gari gari ko za ki iya gaya mana wani gari kika fi so kayan wani gari kika fi so ki dauka ai mu ba mu da choice a aikin nan tunda mu muka sani mishi ba mu da choice duk inda aka tura mu za mu je duk inda aka tura mu za mu je kai bara ka zaba ka ce kana son ba amma ni da da bitar ra'ayi ne ne na fi son kayan kudu yauwa ka je ka sauke shi ka duk saboda dalilin da na fi son kayan kudu saboda yanzu hakan nan akwai matan da ta mun alkawari yarinta tana dawo daga daga service center data dan ta kin ga abin yana burge su mu ma muna son mu ja su mu kasa cikin mu dan kar abin ya kare a mu arewa kadai ba mu burge ba gaskiya ne haka ne to a baya kuma na kin yi magana mai gidanki kenan kina da aure mai gida na Allah masa rasuwa Allah gafarta masa yara fa ina da yara to Allah ya raya mana su amin ya rabbi tana kara iska ne nan ta taka motar ba stop haka yanzu eh, a iska nake tarawa ok sai ya tare da iska kenan za ta tafi to in bai ma tara iska ba ma giya ba za ta shiga ba oh da iska take amfani kenan yauwa da iska take amfani Ok. tafiyan dare saboda ana kwace mana mota ya barayi eh to da in nayi kokari na tafi ko opela ko kuma je urumin na kwana in Allah ya da gobe na cikin ko insha Allah da safi ko da rana a da shiga da irin bayan la'asar ka saboda oware ba a bari a bi da rana sai dare oh. mm. amma daga nan obatana in zaki je Lagos yana ɗaukar kwana Lagos ba eh, Lagos ha ita tafiyan ini da ya ce Lagos tafiyan ini da yana amma mun motar mu da siminti ba mu zuwan Lagos ok ba kwa shiga Lagos ba mu shiga Lagos ba amma lokacin da na tuka tuki da tanki ini da ne tankin tashi da safe zuwa yamma da ki ne. kuna shiga Kano muna shiga Kano mana a ita ma Kano ka na tashi kamar zan je Kano haka ni ta bana mata tafiyan gari. Ana tashi da asuba kiran sallan farko in eh. insha Allah karfe hudu ina Kano karfe hudu ne eh, eh ko hudu da rabi ina Kano don saboda kin san tafiyar mu mata ba kamar maza bane kai sai kai sai wannan na ya hanya kaje su baka sai dai kamar in mun zo da zamu ci abinci lokacin sallah yayi sai yi sallah sai mu yi sallah mu tashi mu ci gaba da tafiyar mu dan ne a Kano dai faka biyu ko nake sai yi sakar gaske to amma akwai bambancin yadda ake tuka wannan motar da sauran ƙananan motoci a da bambanci mana wannan ba giya goma ce ummi kai wallahi giya goma lallai akwai bambanci ne ma ba kusa ba wannan giya goma yau dai ga mata na ta yau dai ga mata su ma suna taka rawar gani gaskiya wannan abin alfahari ne a gurinmu a matsayinmu na mata Allah ya tsare ku amin ya rabbi ba matsala bai yanzu siminti kika dauka ko kaya siminti na dauka buhu dari tara ne yau na dauka buhu dari tara to gaskiya amma dama asalin mota na an yi shi ba dubu ɗaya da dari ɗaya ne don sabida na koka musu inda za ki lura ko wani wurin da za ki gan taya ɗan ɗaya na eh. koka musu maganan taya shi yasa aka bani kudi da tara sai aka rage eh sai aka rage mun kuɗi gaskiya ana ɗiban kaya amma in kun je maza masu saukewa a can kuke iske su eh a yanzu kin ga kamar mu da kamfani ta bamu wannan takarda wato ita ce webin yanzu wannan web shi shine za mu kai ma mai kaya eh. in ya karba kayan shi zai ma masu sauke ba sai su sauke su sauke kayan su mu kuma sai sa mana hannu a takardar nan akan ya karba kaya dubu ɗari tara a wurin wancan kaya ci da daidai eh. to sai mu dawo da shi kamfani kuma sai ku ji amma in kun jiya ka kuna dawa da wasu ne ko ku haka da kuke muke dawa ai kan kamfanin mu ma ta hana ɗaukar komai in mutum zai dawo eh da kamfani za ka baka man da za ka zo kuma da man dawa eh. to kin ga ai bai kamata ma mu dauka musu wani abu gaskiya bai kamata ba inda ba da ba da izinin su ba yawa ba ba ba izini domin su sa serious eh, patrol team ma a hanya da abin da ke zaki amfani da shi ne ba za ki iya siya ba? A'a, akwai da wasu dokoki a kamfanin nan da kuma mutumin da kai in ka zo aiki kai ka zo ka nema aiki dole za ka bi dokan kamfani amma in abu ne kaɗan da bai taka kara karya ba naka ne za ka iya ka siya za ka sa mota kuma amma in kayan ka ne da yawa to da ka zo ka complain mahoganka ka faɗa yawa na siya abu kaza a wuri kaza ina son ɗauka so kan ya ga dama zai otare su dinka a baki ka dauka in kuma ya so saboda karen patrol su dame ka zai baka takarda a rubuce a kan da sa hannun shi akan shi ya baka dama ka dauki kayan ka da izinin sa da izinin to kin ga ko ɗan patrol din sun same ka ka nuna musu wannan takardar ba su da bakin maka magana gaskiya da mai kaya ya da. kwana ko ya eh amma idan kin je Port din dole za ki kwana eh to ita ma mai kayan ma yanzu ai na kira ta tace mun suna Istanbul okay eh. so ita ma da sauke kayan sai ran talata to yanzu kin ga gani nan da kika yi a gun manyan mun nan eh. ina rokar su ne su mun izini sai zuwa gobe da yamma in bar gari shine shine sai na ce musu to kuna zuwa mai dan wannan yirin da ku san da da mota suka ce mota sun yadda ani na dauka idan aka je aka sauke wasu kayan wasu ake lodowa haka kawai ka da ga empty amma akwai wani bambanci da kake jiyan ka ko mota MT in kuma ka ɗauko ta da kaya da bambanci mana ummi <laughs> ai wannan ma ba sai kin tambaya ba kin ganin da na saba daukan dubu ɗaya da ɗari ɗaya da na ɗauki ɗari tara nan kamar ma ban ɗauki kaya ba ban ji motar ta zauna mun sosai ba ni na fi fitin jin daɗin dubu ɗaya da ɗari ɗaya ta zauna sosai kan wasa motar da ta balance miki da ran jiki wai na ta da kike so yanzu wannan ma ba zan sake gudu da ita sosai ba don dan ga kamar zan jaka da ita ne <laughs> na saba da wacce. Eh, da sabo ma ga ga asalin da eh? Asalin da Ok, a motar ce? wancan. Asalin mai da koya ya koya miki motar? mutum shi ya koya. Allah sarki. kuma a kwana nawa kika iya a wata nawa dai zaki tambaya a watanni ko eh. saboda ni ma abin da sa kika ga na dan dade ma saboda ribas amma su a kamfanin ma suke fada duk matan da suke koyi mota ba mace da ta yi kokare na saboda ni ko within one na fara tuka shems ba kaya ba kaya kafin dai zuwa wata tara na iya je ko ina da ina da shi da kaya bas komi da komai amma kamar yanzu misali idan mutum yana koya za idan aka ma mutum loji za ka iya bin shi idan ya sauke kayan sai a baka ka da shi yanci gani dole cince koyon mota dole sai ki practical hmm? koyon mota da farko in baki hadu da mungu ba fostir ma zai in ci iya tuka karamin moto ta zai bar ni kan moto in ba ki iya ba kamar da nake zauna nan zan shiftin kujera na baya san sa ki san rike abin da sai mu dinga yi muna tafiya ko da haka da haka har zaki iya har ya kai stage zan bar miki kan moto kina sa giya da kanki ko kuma on farko ni ne zan daga sa miki giyan ma kina control steering da farko sa miki sai ki hannu in an ta miki hannu ki a ki san san daidai late ki. da ba za ki dinga yawo kan hanya ba in ki iya wannan a zo kuma koya miki sakiya kin gane amma in dai ka iya rike karamar mota daidai ne rike steering din da babba yes daidai okay daidai da rike karamin mota da babba duk daidai ne. Oh. ka jira ni gani na dawo jira ni gani na dawo ka jira ni a gun gani ku sako kawai sako kun da muka kaya da hajiya halima duk da dai mun tsaya mun kan fata lokaci akan hanyar ta na zuwa port harcourt amma masu kallo za su zo su ji me za ki kara da to da farko dai ni dai duk magana ne dai bare wuce akan mata ba ko ba gaskiya bane ni dai ina kira da yan na mata a Najeriya kowace mace ta tashi ta nemi abin kanta ko matan aure a cikin gida akwai abin da zaki na kanki ki taimake kanki ki taimake ayyanki har ma mijinki saboda yanzu sai ki ga mace ta zauna ta ki sana'a daidai da gishiri je gun babanki ki je ki karba kuɗi to ita wannan da take sana'a a gidan komai tana sai ki ga mijin ya fi son ta sa dinga ce ta bi shi a malamin a'a ba haka bane ita zuciya ma ta fi son mai kyautata mata dan girman Qur'ani ina roka ga mata dan Allah da bi kar mu dauko nauyin komin mu danka na maza mu ce komai sai maza sun mana mu ma mu tashi mu nemi kanmu mijinki zai daraja ki kowa zai daraja ki ko a cikin gidanku ne in baka da kuɗi ma ba a jin magana ko ba gaskiya ba in kana da shi komin kankanta ka za a ji magana ka saboda haka na kira da yanwani na mata da suke gidan maza da kuma ba su ma da aure ne mace da kina nan abin ki kokari ki tashi ki ba da laki da kanki kira nake nan da nake to yan uwa mata kun ji dai ya kamata mu zage dantse mu ba mu dage mu nemi na kanku na gode <laughs>